ya masa sana yi masa sana ne yadda ne ba yawwa kaikai ne na san ka kane ce in ma dai makaruhi ya ce to kaga duk abin da aka ce makaruhi ne to wani karfin da zai ce yana da kyau tunda ba a rinja da ai ba tarjihi ba ce ba makaruhi na nan na zaman sa mustafan na nan na zama sa wasu suna ganin bindi a ce babu komai an taimaka yau min kawalishi asibaha wallah hulahamdu walillahi alham kuma na kuma abinda ke ke masu tsoho eh, Allahu wallahu hamida. to ya zai iya fita Allah ne abin yau mustahsanatun wannan la sam ba mustahsanu bane ba na'am za fa'ata ke ka kudure wannan mai kyau ne mara kyau ne a'a to ka ce wannan kuma daga dinga nuna daga wannan ka ce wannan sannu na'am ya eh? kuma haɗa bai li shahidi shar'i سودا حجة شريعة بأن الجنس جنس أو معتبر كذا أو كان شيء أو كان شيء دا أبون دا كهانا سيجا وان الجنس سباتي كومي با كذا حتى سبشي كومي هي جنس عنهم يجي معتبر أه، كو منين قطيب mana ka rike wannan ya zama hujja gare ka bi za ka nafsa kaga ai giya ita ta bugar ko sunan giya ya zo an hana sha to yanzu sai aka samu ga wani ganye yana bugarwa sama da wannan giyan ma sai aka samu ga wasu ƙwayoyi ina ga ƙwayoyi ne ko na irin zaƙa ne idan mutum ya sha su zai bugu buguwar gaske ta mafi bugogiyan to kaga shi ma ko ya cancanci a yi masa abun nan sai a hukunta shi da jinsi ce to wannan shi ma karje sai an tashi za a iyaka da shi da wannan ibada da ne wancan mu'amala su a giya kaga ayyuka dai amma wannan ibada ne قال أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجوري fi shamih al manhaj al muntakhab al madhkur fi sharh ala hadhihi al abyat am ambato fi sharh wa la bayani akan wa inna baytuti ki ikhtalafa fi mu'addini fil layli ma kiran sallata dadi وفي النداء للصلاة بغير لفظ الأذان أكرا صلى بعد لفظا كرا صلى بعد mana a kira mutane sallah amma ba da lafuzan da ake kira da su ba kada jama'a gari ya waye jama'a tashi tashi lokacin sahur ya yi turarana ibar da lafuzan kira sallah ne amma abin da ake kiran mutane a tashi a sallah ba wai zai ba sai ya fassara wancan kalma ba sallah ta fi bacci a kudu suna ma faɗin wannan din a tashi lokaci ya yi in sahur na a tashi ai sahur to wannan katta ahidi kaman a shirya a shirya wata habiri a halar hau gari ya waye? Shi ne والتسبيح أتقري وعي شين دي وانت مكي شيسا دات للتافين ya tashi buga بوغا ya hutar da دكي ba sai inda a wani garin suka faɗi sai ka dinga nemo to kenan kaza kenan kaza ko misali zai buga sai buga maka da nasu to amma kaga da ke namu ne wannan sai kawo shi kaga tahi a shirya ai alwala تبع التحضير بجيني أهلرتوها ارو لو كثير صلى ياي لمن يقتضوا طورا من دين والتخبيه وهو قول المؤذن عند طلوع الفجر أصبح ولله الحمد آه، كان كان والله حمد كان كنت شيخا وإن باتين قوله أصبح والله الحمد تغدى هو حمد الله كينا ولله الحمد تونا نكيد أوقات أصبح ولله الحمد كذا نعيد يا بابا كذا وانت ما أصبح نبا والله حمد يجي أصبح ولله الحمد هل هي بدئة مستحسنة؟ فقيل لا can ma abin da aka ce kenan wakila na a ce wasani wasahihu cewar bid'a ne ingantaccen magana da inda kake nema kenan wa alaihi al-itimadu wa ta قول المؤثر تعهب للصلاة والتحضير قوله اهدروا للصلاة أو حضرت الصلاة صلى تعظوا آه، فقد فقد ذكر الإمام البرزلي الخلاف في هذه الباب الثالثة واختار عنها مستثنة وإياه تبع المؤلف, تبع المؤلف رحمه الله والله أعلم كان البرزلي أنكره أيضا يعني عمر الراجي عمر الراجي راجي الدعاء لصلوات الفرض بغير لبد الأذان من دعائي بعد mai ike da suna ga salloli na farillan nan ba da lafazin kiran sallan ba mai kamar misali aka ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allah ne mai girma Allah ne ya fi girma أشهد أن لا إله إلا الله Sai ni ma haka na tabbatar ba wani abin bautawan gaske sai Allah wa kada jarra bihi amalun nasi fil a birane wal al'alini da ƙauyuka ya yi shago